Bukatar ƙasa don shinkafa Shuka shinkafa a ƙasa mai iya rike ruwa da mai laka sosai da abubuwan sinadaran gina jiki saboda suna mafi kyau domin noman shinkafa. Yin kaftu da kyau yana ba shinkafa dama domin jijiyarsu shiga ƙasa sosai sannan su ba da ‘ya'ya da amfani mai kyau ga manomi. Yana da kyau a gudanar da gwajin kasa mai kyau don samun bayanai game da kimar kasa da mataki na gina jiki kamin dasa shuka shinkafa. Idan babu wasu wakilan gwajin kasa, za ku kuma iya tantance kimar kasanku ta hanyar lura da ciyawa ko wasu tsire-tsire waɗanda ke girma a kan ƙasa kafin sharewa. Idan kun lura da ciyawa a kan ƙasa, wannan alama ce ƙasa tana da kyau don noman shinkafa. Wata hanya ta zahiri don bincike ingancin ƙasarku ita ce bincike idan tana kanshi. Ƙasa mai wadata za ta yi kanshi kamar datti yayin da ƙasa mara kyau ba za ta yi kanshi ba ko kaɗan.